jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan al'adar zane ko bille. namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki da za su yi mana bayani akan al'adar zane. Sannan za mu ziyarci filin mu don haka a kasance tare da shirin yau da gobe. tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a yau. Mai sauraro barkamu da sake saduwa da ku a filin mu na yau da gobe. A wannan zaure namu muna tare ne da iyaye wanda za su tattauna tare da mu akan magana al'ada. Shin mai sauraro ko ya lura da bacewar zanen al'ada kuwa fuskokin jama'a musamman na wannan zamanin? To matasa idan ba ku san yaya waɗannan zane na al'ada yake ba, ku sa kunnen ku domin a wannan zaure tare da ni akwai mama Fati, mama Amina da kuma mama Salma inda za su fayyace mana zane irin na al'ada musamman mutanenmu na Arewa. Baƙi baki barka da zuwa nan zaure to baki kamar yadda dai na muku gabatarwa zane kamar yadda muka sani shin yana dalilin yin sani tun asali jama'a assalamu alaikum zane yana da tarihi a zamanin da saboda ana yin na sha'awa ana yin na gado ya zaran kuma kuna wasa haka ana zanna a yi maka zane wato na tsararraki eh wanda kai ma ka yi nima in yi akwai ana ce mata yan baka akwai kalangu wanda za a yi maka a gehen kunnuwanka akwai kuma da za a yi maka a kuma tu kusa bakin ka. shi me me ake kiran su shi shi ana kiran shi yan baka wannan kuma na wajen kunnuwa shine kalangu wanda da mu da katsina dukkan mu baki ɗaya muna yi da zamfarawa da ana yin shi kuma a irin wannan zana akwai bambancin wato mace namiji ko kuwa a'a idan kika ga an kai wannan to sai fulani fulani akwai tsaga fulani ita kuma karama ce aku a bakin su kuma katsinawa ma suna yi ana yi a maza suna yi kalangu duk inda kika ga baka sani wanda ya haura shekara arba'in haka zuwa sittin haka to idan ba ni ikon Allah ba za ki ganshi da wannan tsawa kalangu. Wato wannan da ya baka din da na gefen kunni da kike fala na al'ada irin na arewaci eh. wato mata aka sani da shi. Mata aka sani da shi hmm. ba a san maza da shi ba amma ana yin na sha'awa har maza suna yi wannan kalangun da na gaya maki. To kamar yadda kika ce shekarun baya hmm. ne ake irin wannan zane din. Hmm. Um, ya zuwa yanzu me yasa ba kwai yi ma yaya? To ai ya zama to da zamani. Ya zama to da zamani saboda me saboda yanzu ba yaro zai da a tsaga mashi fuska ba. Wato ku da wayan ku kuke yin abin A da hankalin ku. Sai an yi maka langu an ce sai an kira mai kiɗa. Sai an kira mai kiɗi. Kun biya kuɗi. A sai an sha rawa. kana a zanna a maka ana kiɗi ana ana maka tsaga ana kirari yan uwa na miƙa kuɗi mai kwabo mai ɗari mai taro mai sisi mai sule. to kin ji al'ada mama amina ban sani ba ko akwai bambanci tsakanin naku al'adar zane din da dalilin ne zane al'ada ɗin. dalilin tagan namu yawancin tagan mu akan yi shi lokacin auren dami shi ne dalilin namu auren ne ne auren dami dami mm. to auren dami in aka yi lokacin kawo an zuba yara a cikin aure watan daya an dawo da abinci gida to za a ɗiba wato kamar kaka kenan yawa kaka an kawo abinci gida yawa za a ɗiba samari ko ku bakwai ne za a tafi da ku daji a je a gina muku gida to za a samu yan mata bakwai masu kula da wayannan kananan amare nan a samu samari bakwai masu kula da wayannan ango yanda muke yi a samu taga in abinci ya zo gida watan daya to za a samu samari masu shekara sha bakwai a samu yan mata masu shekara uku zuwa shekara biyu. Hmm. To za a je a zuba su a wani gida an gina a daji. Na ji ce yan mata yan shekara biyu. Ƙananan yara ke Ƙananan yara. Mata. Mata. To a samu yan mata kuma kamar su wa'yancan. Guda bakwai. Eh guda bakwai. Su za su rena wayannan ƙananan amare. Wayancan kuma yan mazan su kuma kamar masu shekara takwas zuwa shekara goma. Mhm. To su za su reni wayancan masu shekara sha bakwai. su za su dinga kula da masu wadancan mazaje eh yan mata na suna dafa abinci suna kai musu suna dafa abinci suna kai musu to ran da za a fitar da su bayan sun yi wata uku mm. za a fito da su za a yi wasa sosai yan mazan nan sun yi kiba sun yi kyau yan matan nan sun yi kyau akwai wani irin mai da ake shafa ja za a shafa musu a jiki mai kyau kowa zai zo ya taya kusa da amaryan shi yan mazan nan za su fito daga cikin dutse su wani angwayen da angwayen nan eh. da fata sun daura da wani abu haka suka rike gashi ana yin gogi da shi in kika duba gogi akwai shi suna rike za su soko da shi kowa zai zo ya soko ya kusa da amaryan shi to sannan a ɗauki wannan mai a tsaga mai da aka tsaga haka na to shi za a bi da zane to shi wannan jan mai yawwa inda aka yi shaidarsa yawwa to ke mere ne ki ke zaki je ki sa sannan gwaggon amarya ta zo ita za ta yi zane da wuka ko da reza da aska to sannan can ango kuma za a zo amaryan nan za ta zo bayan an gama ma amarya ga za ta zo ta diga ma miji mai a baki ita karamar yarinya ta karaman yarinya nan to in aure ya tashi ba za a ce wai dole sai ta tafi wannan lokaci ba sai ta kai shekara sha bakwai da mijin ya kai sannan a raka ta gidan miji amma miji ya aure shi amma wannan tushe farko ita ce matan farko a gidan ita ce uwar gida eh to ko da yayi aure kafin ita ce uwar gida ita ce uwar gida saboda an riga an sa musu zobe kuma an riga ni musu makin a nan. Wato shi ne shi wannan ya zane na kuna al'ada da ake a Yawwa. Ma'anarsa shi ne na daurin aure Yawwa. Kowa ya gani an riga an yi ma wannan makin aure. Oh, shaida kenan. Shaida kenan nan muke samu namu kenan. Al'adan wani yare kenan? Al'adan margi. Margi a jihar Adamawa. Yawwa. Bayan amin duba maganan dalilan da ke sawa a yi zane. Hmm. Wannan kin nuna al'adan ku yake kawowa in za a yi aure. Ba ku da na gado na gida? Akwai gado na gida na gado na gida an aka haifa da namiji za a yi mishi uku uku ana a gefen kunne a gefen kunne to kuna dangantaka da kanawa ne a'a namu ne haka uku uku ana mace me tsawo ko kanana a yan yan jajjaru na mace za a yi mata uku uku a baki to abinda namu wannan na haihuwa kenan yawa ranar haihuwa in ana ce belu ana wannan saga hmm. wanzami ya zo yayi to in budurwa kuma yana so wasan shi kamar wanda yana bakina hmm. to na wasa ne. Wato na 'yan matanci ne na matan matanci. Shekaran da kika ji aka ce an ba ma gwangwala incin kanshi to ran nan ne ran nan da aka ba gwangwala incin kanshi mun cire tsakanin mu da barno hmm. Duk aka gani wa'annan irin wa'annan a garin mu. An san kun an san mu 'yan mata ne gwangwala ne. Hmm. kuma kun yi wani shaida ne na cewa mun bambanta yawwa kuna boda da muna boda juna to da aka zo aka yi to sai aka fita yan mata suna wasa samari suna wasa to sai yan mata suka ce to mu mu bambanta da yan barno mu yi namu makin to shine muka yi wannan sabon da kika gani duk wanda ya san shekarun adamawa sun samu yancin kansu to shine wannan abun ga fuska duk yan matan da kika ga a lokacin suna da wannan cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma zauren tattaunawar mu a shakata da wannan wakar. na al'ada kamar wanda za a ga a jikin bagobiri mm. wato zane tun daga baki har yanzu wuraren kunni mm. ya yake da bambanci ne da na biyar ba da na kusan suma suna da zane tun daga baki ya kai har ya zan iya gane cewa wannan bayan rabe ne wannan kuma bagobiri ne mm. to bambancin su aji inda bagobiri yake ya bambanta da bayan rabe saboda kyagasu kyagasu ta zamanto nan shidda nan bakwai kuma su al'ada ne duk yan bagobiri ya kai bagobiri sai an mai wannan tsagarta. Wato nan gefe shida nan gefe bakwai. Bakwai. Hmm. Nan shida nan bakwai. In bagwaguri ya kai bagwaguri to za ki ga wannan. A kina nufin kenan akwai bagwaguri da bai kai bagwaguri ba? Akwai muna bagwaguri. Akwai gobir gobir kenan. Akwai su sosai. To su me yasa ba za a musu ba a bisa al'ada? Saboda wasu ba su so wasu tun da ba su so amma wasu suna so amma in dai bagwaguri ya hakan bagwaguri ne to za ki ga tsaganan shida nan bakwai. Mata da maza kuma za ki ga an masu hadda bille. Bille guda biyu kenan. Eh, ana musu bille. Ana musu bille. zamfara suna da nasu zanen zamfara su kuma inda suke da zane su kuma bille ne haka sakwata abu sakwata su ma suna bille amma su kuma billan su sai su haka su yi nan nan biyu kwata to yawanci za ki ga akwai al'adar da ki ga baskan namiji babu mm. amma baskan mace akwai shin ita macen an fi son a ganta ne a tsage ko kuwa a zamanin da in hakin ka budurwa a ganki da wannan tsage wato kwalliya a zamanin da i kwalliya ce a miki tsaga nan to lalle kin cika budurwa amma an ba miki wannan tsaga ba za a ce to an ma ko tsoro ta kai ba ta iya tsaga ma ko ga fuskar ta bare ga hannunta a mata kadangarwa a wannan abu alfahari ne kenan eh, sosai kuwa ko da ke kin ce a baya kin faɗa cewa eh, iyaye ma da yan uwa suka zo su ba da likin kuɗi da ana yin tsaga kuma ga ne kalangu a gefe shi ma yana ta yana ta kiɗi yana ta zugawa yana ta kiɗi ana rawa kofar mai gari ko a samu wani guri can a zanna a yi bari har a yi bakon wanzami ya zo daga wani gari to in ya zo daga wani gari turan nan haba bacci har garin Allah ya waye ana wannan kidi ana rawa ana caga ana kirari a zanna mai kwabo mai dari mai sisi mai sule a zana a liƙe a zana yan mace fiye da nawa a cikin wannan lokaci. To me amfanin yin waɗannan tsage-tsagen da ake a lokacin da? Al'ada ce kwalliya. A wurin idan yarinya za ta yi aure. Eh. To shi ne za a je wajen wanzami sai ma wanzami je mata zani irin na kwalliya. Kwalliya kwalliya kwalliya kwalliya kwalliya baya kafaɗa. Da kwalliya, hannu. har da nan har da kirjinta eh har da kirjinta za a yi mata kwalliya sagan nan sagan to kamar me yake zanawa hmm, fulawa wani zai je zana tattattattun gida gida gida gida gida gida haka zai tabi lai lai lai haka zai zana shi to bayan ya gama zanin kin warke sa'anan sai a sama a sa maganar aure wato sai an warke wannan eh, zane da za a za a yi zo a yi miki jinya to shi wannan wannan zane da za a mata zai zauna a jikin da ko a kwarafin za a nime shi a rasa ran da ya ta za aka zana mata za su samu gawayi da keke sai su fafe a cikin baki wannan ciwon idan aka fafe cikin ciwon nan tana jini yana ana gurjewa ana gurjewa ana gurjewa har jini ya tsaya to idan ta warke sai dai kamar ba zai taba bacewa ba zane kuma in ta warke zan yi baki ko baka mace dan kwaliyan ya fito a jiki to na ma fara mace kuma ga yayi fito yayi kyau wato zanen ma idan za a yi a yanda na fahimta kenan ana mai da shi wani abu ne na musamman musamman sai an yi biki kila an kashe kuɗi an yi wayannan al'ada kuma shi wanda da kira bayani a kai kenan sai amarya ke sai amarya sai wanda za ta yi aure duk idan baki wannan zane ba ba za a aurar da ke ba sannan kuma an baki ba har waka za a je ana yi da ke ba ta dauriya saboda a cikin lokacin da suke wannan akwai wanda aka nuna mana ma har guduwa ta yi ta je ta kwana a daji to baki jina fa da saboda kada yi wannan zane kuma da ta dawo kuma aka kama ta aka kai ta aka yi zane sai an yi wannan sai an yi zane nan to kin ga shi ne yasa zanen gargajiya kenan daga baya kuma da suka gani fa yan matan fa suna gudu saboda wato da al'ada da ma an gama cire wannan zane an san matar aure sosai ma yawwa mace aure ne tana da mijinta kuma da an ce wance an fito cikin ta to ba wanda zai kara tare ta ko ta yi magana aure tarin ko tare haka babu ko mm. a ce matan wance ne to Allah ɗaya gari bambam. Mm. Zane yana da amfani saboda wani abun za ki ga an maka shi na gado kamar gare mu yanzu mu Fulani da Zamfarawa za ki ga har ta gana ana masu tsaya an maki wani ɗan zane haka nan biyu nan biyu. Kuma na aje mu ka za a yi maka nan ma sai a maka ɗan zane hakan nan tuƙaya ke gida. duk inda aka ganka ka cika abin nan bazan fari na kwarai shi ne wato a wani alfahari ake da zanen da an ganka an san kai bazan fari ne na asali na ga hankali a hankali wannan al'adar zane din yana bacewa mm. akwai wanda kuke yi da a hannu eh. ko ku yi kadangare ko a yi turmi ko a yi wa'ansu abubuwa dai wanda ba a yi to suna da ma'ana ma'anarsa kawai kwalliya kwalliya ce wani ma sarwa yake zai turo ya zo ya ce yana sa yawa saurayi saurayi zai turo daga ya turo wanzan mai ce yana so a miki kala kaza mm. misali ko a miki fulawa ko a miki kadangare ko kan wuka ko kan wuka gidan ku zai turo misali gidan ku zai turo koka gida a yi sallama ko ku nama ke kuma ki hito dole a miki kuma uwayen ki ba za su hana ba in ma kin haƙi zuwa a baki kashi sai an miki wannan caga kowa ya gani kuma ya zo ta zuba kuɗi to amma sai saurayin da aka yadda za a aura wanda za ki aura ba aikin san da mu da aure alƙawarin aure aure an ɗauka. An ɗauka. Ba irin ta yanzu yaudara ba. Yanzu yara da yawa ina ganin eh, zane ko a ta jiki ne ba ta fuska ba za su yadda ba ko in ce indai har da idan su biyu. Mm. Ba kamar yadda ku da kafafun kuke kai kanku a je a yi ba. Yanzu ko jariri ma za ka ga a cikin dangi a wanda ba su yadda zana mishi fuska ba. Kuna ganin wannan abun ba kamar ana zaizaye al'adu wani ana ƙara lalata al'ada yana sa mutane suna mantawa da inda suka fito. ake sai a duk da yake addini ya riga ya warkar da kowa addini ya riga ya addini ya fitar da wannan mm. saboda an san kauli yanzu an san ba adi mm. an san wannan haramun ne an san wannan halatta a zanen da ake da shi na al'ada mm. akwai wanda idan na gani zan ce wannan ah, mahauta ne wannan kuma na masunta ne bisa ga sana'an gida akwai bambanci akwai bambanci kwarai kuwa hmm. saboda bambanci na mahauta sun hita da su haka gado gado ne za a yi a nan gefen kunne din nan a gehe tun daga sama na wuraren saje din nan yawwa sai a yi aitai aitai za a yi tsaga kat kat kamar hawa wurin uku zuwa biyar za a yi ta jera su za a yi ta sai an kana nan kusa da gemun ka sai a tsaya mhm. to su ne na mahauta eh. misali na masanta ba kina da masaniya na masanta su ma haka yanda nan kwatanta muke kamar na zamfarawa eh nan kasan yawwa su ma ana masa sai dai suna su wasu guda ɗaya ne sai ai kaya haka kaya shine a dan tsayar da guda ɗaya haka a dan tsada kwalliya za a yi wurin a dan ya kwalliya amma kasan kibiya haka yawwa haka sai a yi shi a daidai na kasa eh, eh. to shine na misali na masanta na masanta ba za ku so yaran ku su samu irin zanen da kuke da shi wannan naga kaman kuna alfahari da cewa lokacin ku kun ci yan matancin ku da shi ne kuma kuma yana da ma'ana a lokacin ku ta aiko ka so ma yaro ba zai yi ba za rage ma yaro na kyau yanzu kun gane cewa zanen duk da da kuna koda shi a matsayin shi ne cikar ci gaba. yanzu kun ga cewa wannan zamanin ba ba zai yarda ya taba jikin ɗashi yanzu ko ma addini bai hana ba addini ai ya dade ko kin yarda uban ɗa ba zai yarda ba zai yarda ko mm, uba ya yarda uwar ɗa ba zai yarda ba haka ne musamman kuma idan ba al'adan ku ɗaya ba sako sako zai zo to da ayi wannan gara kada ayi shi akwai abin da misali in kuna tuna a maganar tsawon da kuke da shi za ku so a ce da kun kara ne ko da kun rage ko kun cire ka ni ɗan inda yanzu ne da na cire da kin goge wallahi ni a yanzu haka inda akwai maganin da zan sa wallahi zan cire zan cire wannan bakin ba Allah ni kam ina so kina son abin a'a ni ina so ai zalim an yi shi lokaci ana sha'awa da na samu yaron da ya bi ni da na yi shi filin kwalamar mu. barkanmu da sake saduwa da ku a mu na yau da gobe inda muke gabatar muku da shirye-shirye kala-kala a bangaren girke-girke yau muna tare ne da girki irin na mutanen margi wanda suke jihar adamawa muna tare ne da malama amina inda za ta gabatar mana da miyar margi special in ji bakin ta ce wato eh, miyar margi ta musamman malama amina me me mace take bukata idan za ta yi girkin nan na miyan margi special alhamdulillah miyan margi special za ki iya ki yi shi da kifi za ki iya sai ya kuwanki sai manki sai kuma kayan miya ba lalle lalle sai samu naman a cikin kifin ba amma an fi son shi ki yi shi da kifi saboda ki ji daɗi amma an babu kifi ki yi shi shi kadai haka ya kuwa kin jika sai ki soya abin ki danyen ya kuwa ko busasshe a'a danye busheshe ba a yi da danye ana yi da danye sai dai ɗanyen ne za ta yi miki ɗan ruwa sai macen da ta zauna mai kyau ta tsara ne zai yi da ya kuwa danye amma busheshen ya kuwa kika samu kifi ki samu kifin ki mai kin ga margis special hmm. za ki ci shi ko da yamma za ki ji ka ya kuwanki ta kwana. Wato idan zan ma ci idan zan yi miyan dare ne. Eh. To zan ji shi tun jiya. Ba gobe za ki ci shi ba? Eh. To za ki ji ta yau. In kika ka ya kuwa ta kwana ko sabaro za ki zo ki samu kifin ki ki wanke sai ki ɗauko wannan ya kuwa ki wanke shi mai kyau. Bayan ya kwana. Bayan ya kwana. ki aje shi gefe ki samu wannan kifi ki wanke shi da tokan miya in kika samu tokan miya kin yanyanka kifin ki ko danye ko busheshe sai ki wanke da shi mai kyau ki aje shi a gefe ki samu kayan miyan ki a tarkunki ko abin albasa da tumatir ki daka sai ki ɗauko magi ki ɗauko gishiri ki haɗa a cikin wannan kayan miyan da aka daka sai ki haɗa shi sun suna ƙasa eh ba wa su hawo ta ba a'a in kika haɗa ga miyan ki aje wancan ya kuwa kin wanke ga kifin ki aje kin gyara to sai ki samu sai ki samu yaku wannan ki zuba shi a kasa kamar kin gyara abu kamar shimfiɗan tabarma kin zuba a kasa ki ɗauki wancan kifi kasan tukunya sai ki ɗauki kayan miya ki zuba a sama. Jerawa ake kenan. Eh, ki zuba a kan yaku wannan. Shi kayan miyan jajjagawa ake ko yankawa ake? Jajjagawa. To in kika shimfiɗa yakuwa a kasan tukunya sai ki ɗauki wannan miya sai ki wancan jajjagenki eh. sai ki zuba a kai. In ma kika haɗa shi kuma da yakuwan da kayan miyan kin cin kuɗa shi. Mm. To sai ki ɗiba ki zuba a kasan tukunya. Mm-hmm. In kika zuba a kasan tukunya mm-hmm. sai ki ɗauki kifi ki jera a kan wannan yakuwan da kika zuba a kasan tukunya. Wato duk wannan sha'anin mutanen da ake tun kafin a sa wuta kenan eh to sai ki ɗauki magi da gishiri sai ki zuba saman kifi saboda ya kama mai kyau iya ɗanɗanon da kake so yawa sai ki kama shi mai kyau ki zuba gishiri akan ɗanyen kifin nan saboda in ya zo ya tafasa yana hawa ciki zai shiga to in kika zo kika samu ya kuwa ki kuma ki kara zuba a saman shi a saman kifi zai yi murfi kenan yawa in kika zuba a saman kifi to sai ki samu magi ki kara zuba akan wanda kika cakuɗa nan ya ji mai kyau to in kika rufe shi mm. ki bar shi kina zaune ki kina aikin ki yana kan wuta sai ki zo ki ji ya tashi kanshi na tashi kanshi shi na tashi man gyada bai shiga ba fa awo to za a sa man gyada eh man gyada bai shiga ba in kika zo kika ji ya tashi za ki je ki buɗa ta ki duba ba a garwayan ba a cakudawa a'a za ki je ki buɗa sai ki duba in kika duba miyan ruwan ya yi dan kasa kaɗan haka dama za a sa ruwa eh ruwan ya sauka kasa kaɗan haka in ruwan ya dan sauka baya tashi saman shi fulfulfulfulful ki ɗauki mai gidan ki kiyar ba a saman shi to daga nan sai ki dan rage wuta ki tafi aikin ki shi zai zai kira ki ki ji me kike yi a kicin wato idan ya da ya da humma yawwa lokacin saukan shi yayi sai ki shiga sai ki ɗauki dan cikwalin shinkafan ki sai ki yi gefen haka da shi in kika yi gefen ka kenan yawwa in kika yi ba a barki ta miyan nan a in kika yi haka da shi to za ki gani za ki ɗauka cikwali ki duba babu ruwa ruwa ya tsotse yawa ya tsotse ya koma jiki yawwa sai ki saukar da shi sai ki dan rufa tukunyen ki dan haka saboda kar zufa ta cika shi sai ki bar shi kamun ki gama a zamanin da ba a cin kifi ranar dafawa amma zamani ya zo yanzu yaro shaf shaf ne ranar dafawa ranar ci. Wato da idan miyar in ma an yi ta ma ba ranar kuma za a ya kwana. In ya kwana da safe za ku ci to kamar dutse ne wanda aka ɗinkin kin jefa abu da shi baya fashe. Ya haɗe. Eh za ki cire shi tsilak tsilak yankan shi nan ko ballewa ba zai yi ba. tsilak tsilak tsilak abinki to wannan tuwanki ki tuka tuwanki iya tuka tuwanki to ai karya namiji ne fa kin san da ana dafa abinci dakin nan zai dafa nashi ɗaki ba zagaya zagaya ake miji ba to ranna naki tuwa fa in dai kin iya girkin ki fa karya ne miji fa Allah Allah yake yi ma ya fita wancan ɗaki ya zo nan ɗaki wato iya girki ma iya girki a habawa duk abinda ake ce a magani a sikiri kaza kaza duk rashin iya kama miji ne wato ba san kan girki ba kenan mata kin san Allah mm. har na sufa ban yin kishi ya ba na yi bakin ciki kin kuma yi bakin ciki ke so a miki kishin kenan eh mu gwada zama to mata kun ji wani kalubale mu gwada zama da shi yanda tun da girki ne yake kwashe miji da sabtanki da kuma ajininki na so in gwada wannan kaɗan. saurare baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.